wa rahmatullah mai tambaya yake malam dan Allah ina son a fassara min wannan addu'ar kullum ina karanta ta Allahumma inni abduk wa ibnu abdik amma shi bai sa wawun din ba kawai sai yake ibnu abdik wa ibnu amatik haka yake da wawun wawun amma anan shi ma sai sake cewa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adalun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أهلا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي شينا بيساء عظيمة أمبكوة أن تجعل القرآن ربيع قلبي أما أكوي عظيمة ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وأنا أدعى تتبتت يا رجاء النبي إذا أنا رجاء الأدئية المستجابة annabi duk in zai yi addu'a yakan buɗe da wannan ana sa duk wanda ya yi addu'a ta alheri kuma kafin ya yi ta ya buɗe da wannan Allah zai amsa masa abinda take nufi Allahumma inni abduka ya Allah ni dai bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ibnu amatika dan baiwarka nasiyati dika. kwakwalwata a hannunka take kai kake juya ta yadda ka so madin fiye hukumuka duk abin da ka zartar game da ni shine mai aukuwa adalun fiye qada'uka hukuncin ka game da ni adalci ne tsantsa duk abin da ka hukunta min na yadda yi min adalci as'aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka da dukkan wani suna naka kaga wannan tawassuli ya shiga shine tawassul bi asma'illahi husna da Allah yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da haka kana da dama kai tawassuli da sunayen Allah jumlatan a dunkule ba sai ka wawware su ba ka faɗe su as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani suna naka sammaita bihi nafsak wanda ka kira kanka da shi aw hu fi kitabika ko ka saukar da shi a wani littafi daga cikin littattafanka ba sai qur'ani ba at-taura ma littafin Allah ne cikin ta akwai sunayensa linjila zabura sufi ibrahim sufi musa to haka ma qur'ani aw allamtahu adam min khalqika ko ka sanar da wani shi daga cikin bayinka wannan ya nuna wasu daga cikin bayi suna iya sanin sunayen Allah to amma waɗanne irin bayi ake nufi annabawa ba wai kara ni ko kai ba dan kada wani ya shafi rasa karo ya kirkiri wani abu ya ce ai sunan Allah ne in an ce saboda mai ce ai allamtahu adam min khalqika to ta ya Allah ya sanar da kai wahayi yake ma annabawa su yake wa wahayi su yake sanarwa da haka ta hanyar su mukan iya sani wannan ya nuna suna zai iya zuwa na Allah a ƙur'ani kuma zai iya zuwa a ingantaccen hadisi ta hanyar annabawa dan akwai da yawa waɗanda suka jahilci wannan hadisin suke fassara shi da son zuciya an gane ko a garin nan akwai shehin da ya zikirin kaza in kai magana ga almajiransa sai su ce wai ai au hu adam min kalika ai a sunayen akwai wanda ake sanar da wasu bayi to ni sai yanzu in yi na toro a baba kenan ko ga ni ma ni ma sai in ce wani ma sai ya zo ya na giwa wani sai ya zo ya na maciji wani shikenan sai mu koma wasa da hankulan junanmu ba sai na ambaci zikirin ba duk wanda yake bibiyar ilimi da al'amuran bid'a a garin nan ya san akwai wani zikiri da ake yi wani shehi ne yayi wai aka ce wai zikirin kaza ne kowa ya sanar shi zikirin kaza alhalin Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahu komai yana wa Allah tasbihi amma ku ba ku sani ba ba kuma za ku sani ba ko shakka babu ba ma ja kaza tana zikiri amma ba wanda ya isa ya san zikirinta Allah kadai da ya kimsa mata zikirin ya halice ta shi ya san kayansa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu da haka wannan shine ma'anar ayu allamtahu adam min khalqik ko ka sanar da wanda daga cikin ka ana nufin annabawa wanda za ka samu akwai hadisai da yawa da suka zo da sunayen Allah waɗanda ba su zo a Kur'ani ba to duk matakar ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga bakin annabi cewa kaza sunan Allah ne to daidai yake da wanda ya zo a Qur'ani shine au allamta wa adam min khalqa aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko sunan da ka ɓoye wa kanka shi cikin ilimin gaibinka Mana akwai sunan da ba wanda ya san shi kuma sunan Allah ne la annabi ba a saukar ba a littafi Allah kaɗai shi ya san kayansa da kansa ya ajiye kansa to har irin wannan sunan kai tawassuli da cewa ya Allah ina kamun kafa da irinsu a wajenka duk da ban san su ba an taj'al al-qur'an al rabi'a qalbi ka sanya alqur'ani mai girma ya zama dausayin zuciyata ya zama